alhaji zanna wallahi ba guduwa ne ba kaɗan daga cikin shirin daɗin kowa na wannan satin haka fa a baya abubuwa daban-daban suka dinga faruwa daga ƙarshe ka gudu ka bar gida kun bi kun yayata a social media cewa za ku bayar da magunguna na tsawon shekara guda mhm. amma yanzu ku kawo dan wannan maganin da bai fiye kare a rana guda ba babu yadda za a yi badaru ya ce ya rabu da ke haka kawai ke dai ki faɗa mana gaskiya me ya faru ki faɗa mana gaskiya